wayin tambaye ka dogo shin dan ka ne dambe ko kuma tsoron ka suke shin mai dan ka ne kake tsoron dambe ko kuma tsoron ka suke duka jamawa sun taru ana abin ana bikin sarki yaki, amma na da an ɗauko ka ka zo ka tsaya shin ɗalibai kaɗai abokin dambe ba za ka lafa su ba bayyana da musu bayyana maka niyyar da kuma kana wa Allah kana wa manzon Allah kuma ka ba da gobe Sarki la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana da magana a kafin ta gane ko da wasu aka luôn nữa gode ma Allah bayan ma Allah gode alhamdulillah ina ne na samu da ko kai amma ina shugaban mata na zamfara a ba ƙarya ne an tashi da dubu ba gane yan kwace kuna da gida wai ce na yi da kowane mota bai yiwuwa bai yiwuwa wallahi arewa duk so na kai arewa kan turawa wallahi ko ya na tashi wallahi sai an ana ana dole ne wallahi kano ba abu da zama mutanen kano sai bishe godiya da sa albarka na ta taka rawa daga kadar da bawon ƙarya ne wallahi in dai dan kuna za a sawa ka da tana kodawa kodawa kodawa kodawa hada wallahi babu shi wallahi babu da kuma abin da ce mutanen da alhamdulillah alhamdulillah na musu godiya da sa albarka ba abin da wa mutanen da ba musu godiya da sa albarka dauran ta yi gida dauran ta dauran ta yi kofi a yau sai yanzu daga gidan sarki da an karrama na an yi mu ba ta a jiki ba abin da ce ba ya kula ba abin da ce mutanen daura ba abin da kuma rasa a gaban ta sun ce ni alaka zai da haka ne daura ta zama gida ka zama ɗan gida don haka za mu maka duk abin da ya kamata ko da wa ko da wani wannan a haɗa mu koma gare ka ni da ada alaka abba dan kuro uwa ni ada abba ka da dan duruwa ni amma ka tina Allah ya samu dan kai kai dan wallahi mai kamu in dai kashi shi tare wallahi sai na kama ni ba na sarka ya ba na yi sarka ce kai shege to ka bari a ka wallahi in kashi shi tare sai na kama kare ni wanda in ka tilo sai na kama zaki nake mai kashe maka n'a ma da mutane amma kabilar sani dogo akwai wasa guda a gabanmu kabila a sannu ruwan ki masu aikin sannu inda ba rasa na daga biyar duwa me kika ci gaba kana kuma yanzu na zama sarki ka dawo sai ka numar na baya za ta kwanar da tsanin kawo wallahi gogewa sai lokaci ya yi ba yi ba ba iyawa ta ta ba ba iyawa ba ba ba ne gani ya bani Allah zuciyata Allah ya kaddara da kotuncanta nace idan wannan sarauta tana da alheri Allah ka bani idan ta da alheri Allah wace ni ya ga da alheri ta yi bani asabu dole na aina mana kai dole na kare ba gudun ba jarabawa zan baka sati guda yana baka ko ni ko kai ka bani kwana biyu zan baka sati guda ko ai ma ma na ma da kwalin bazan je gida ba ka bani sati biyu zan baka nan sati biyu duk ni tuho mai nan ba sai da kowa da ni da kai ko na gamu ne Allah ya ɗaya biyar wannan gabara za mu yi da ni da kai ba wai faɗa ba dan ko mai duniya tana so ne kuma da ya kamata mu yi da mu da ya kallo saboda kaba arewa da ka tare nan babu inda za a samu kuɗi ba Abuja ba ka ya za mu bar nan za mu je abuja mu za mu yi mulki gidan naka inda kai ganin gidan ka na inda ka ganin wanda ka yi dan maka gindi shi nan shi alƙalin kwaɗin ya sa kuɗi naira dubu ɗari biyar ranar lahadi idan an gama ma ajo ni kuna muna ma cikakken ku zan wurin gidan zo kanan alifin ma a gidan be zan gidan kun gidan gaban ce da kuke kama amma sai an tashi wannan sako ina fara shi wurin alifin ma ya ciya ya sa don naira dubu ɗari biyar na ma alƙawari da an gama mana ajo zan je gidan ka in buga dan sannan in wuce gida zan zo gidan ka in gidan bai kuma mu yi dogo da dogo in ga abin da zai yi wallahi in da ka rage uwa ka rage uba ina da aure ni kula da su abin da Allah ya yi masu duk abin da Allah ka ce wa yi na yi wallahi wani ɗan mata bai iya bi ka je kana cikin ba ƙarya ne ba abin da za ka yi wallahi da ka ga abu ya samu kawai daga Allah ba ne mutum sai dai Allah wannan sakon da ka bada ka sa dan wani bai ta kwasa idan aka yi ma'ajo in aka yi ma'ajo ba zan je kore na ba sai an yi ma ka ɗan kuma ka je gida in je gida idan sati ya dawo da sama an ba ka samu da dangane da kwasara zan zo gidan ka kuma da dangane ni ban da gaba da kowa in da kowa na wani in ma ba ka so na ina son ka in ma kana so da kuma ina son ka wallahi ni an da mahaukata ni an da wallahi wallahi ni an da mahaukata ni an ba kudin shago amadi mai dambe ni an ba kudin na kasar gidan kacin tuwa ai ni an ba ba wa ai ni an ba wani karami na wani Thank you.